umma gidan ku ne ta dai ya ka umma na'am na ji gani lemo suke la ilaha illa ina kika samu kuɗi kika sai lemo ina wace inda muka samu kuɗi muka sai lemo eh, eh wato kin lalace kin fara iskanci kin lalace gaba ɗaya kin watse ko ga lalata na yar ki wanda ko kare bai sallama a gidan nan ba assalamu alaikum salam dan eh. da zuwa baba me gida har waje ana ta ji gidana sai ka ce gidan dambe gashi na yarinya lemo ta je ta samo da biskit tana sha da yan wanta yanzu yarinya budurwa wanda take cikin gidansu za a dafa su ci ya aka yi mai gida har ta samo lemu yan nan yan nan lemo da biskit hakwal ba biyu to baba sai ka tambaye ta daga safe zuwa yammacin nan baba ta ba mu abinci ko ta ba kane na hannu bai da lafiyar nan ai na ba da kuɗin cefa ne ko tsikai to na ba da kuɗin cefa ne shikenan kai kuma kaka yanzu tambayar ta zaka yi yanda ta ta samo kuɗi mu tarbiyantar da ita